yanayin Fondation Hirondel ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce magana karfe biyar da minti talatin yau talata 24 ga watan Disamba 2019 ga kanin labarin. Gobe 25 ga watan Disamba ake sallah ce Noyar ko kuma sallar zagayowar haifuwar Yesu Almasihu a ƙasar Nijar wannan sallar ana shirye-shiryenta cikin yanayin zaman lahiya da haɗin kai za ku ji yadda ake hada-hadar. Aski ya zo gaban goshi wajen shirye-shiryen kokowar takobi aji na 41 na ƙasar Nijar wanda ake gwada karfin damce ranar Juma'a zai soma a maraɗi za ku ji daraktan matasa da motsa jiki na jihar a cikin shirin. rahoton musamman na yau na baiwa mata da suka fuskanci tiyatar cesarean a lokacin dukushinsu shawara domin su kaucewa duwata matsala masararo barkamu da warhaka gunguma man ɗantani ke muku salama yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla noel cikin haɗin kai ma'udin sallar zagayowar haifuwar yesu almasihu kenan wajen kiristan niger da za su wato du'a'i daren 20 biyar da kuma 26 ga watan Desamba. Pasto Muhammadin Muhammad Jibril ya bayyana mana yadda shirin Noel ɗin yake a bana wato ga fasar kalamun da yama Zainabu Abdu ta wayar tarfo. Muna cikin shirye-shiryen sallar Kirsimeti a cikin farin ciki da zaman lafiya saboda maganar Allah tana cewa a lokacin zuwan Yesu wanda shine dalilin sallar Kirsimeti ya ce rahamar Allah ta tabbata a cikin ƙasa. Don haka ne a cikin zaman lafiya ne muke tunkarar wannan sallah ta Kirsimeti kuma muna shirin sallah ne a cikin salloli da addu'o'i. Mu duka ɗaukacin gamayyar Kiristocin Nijar mun ɗauki maudu'in sallah a cikin haɗin kai. Zaman lafiya a cikin haɗin kai muna da buƙatar shi mu haɗa kai. Nous A maradi shirye-shiryen ƙarshe na kokowar takobin ƙasa aji na 41 da zai yi soma ranar Juma'a na cikin zartarwa. A faɗar ɗaya daga masu kula da tsarin daraktan ma'aikatar matasa da motsa jiki na jihar ta maraɗi girkin haske na hilin wato kokowar da lantarki da kimtsin hilin ayyukan sun ci gaba sosai. Ga fasar abin da ɗan Ali Dela ya haɗa wa wakilinmu Muhammad Mamman. Duka abubuwan da aka ɗauka ana aiwatar da su, duka tawogogin da ya kamata su zo daga mai kusan duka suna nan. A bangaren 'yan kokowa sun shirya tsab. saboda mun saka musu komai don karawa da abokanin karawarsu. Sai kuma fitilun haska filin kokowar aikin Nijeleka ne, shi ma suna nan suna yi, ko jiyar dare na iske suna yi. Abin da ke nuna cewa da yarda Allah gobe za su kammala mu samu haske na wutar lantarki a cikin wannan fili na kokowa a wajen filin kokowar da yake da buƙatar gyara za mu gyara filin yadda zai karbuwa ya inganta ina so in yi kira ga al'umma su zo a cikin biyayya da iyoci saboda za mu karbi bakuncin jama'a bai kamata su nuna waɗansu mummuna halayya ga waɗansu jama'a duk dai ga batun takobin wato ƙasa na kokowar gargajiya ana sauran 'yan kwanaki a buɗa kokowar ta takobin aji na 41 da zai gudana a maraɗi tawagar agadas na fuskantar matsalar mota da za ta kai su kuma da matsalar guzirin da za a baiwa 'yan kokowar na abinci a kan hanya wannan faɗa ce ta mataimakin shugaban ƙungiyar kokowa ta jihar agadas cewa da magaji alhaji usman mai lakanin suna gajima. Jusqu'au moment où on vous Har zuwa yanzu da nake muku maganar ba shirin da muka kammala dangance da tafiyar mu saboda tun daga 'yan kokowa har shugabannin tawagoge 'yan kokowa abin da ya kamata a saka hannun 'yan kokowa ba abin da suka samu. Kira da nake yi ga hukumomi da al'umma na agade kowa ya taimaka mana mu tafi zuwa maradi a cikin kwanciyar hankali cikin farin ciki. Muna fatan tafiyar ne ranar Laraba cewa da gobe. Daga yankin Abzin bari mu komo babban birnin ƙasa Yame, Ranar Lahadi sarwa ce shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya kawo takaitacciyar ziyara a nan yame inda ya durkusa a gaban kaburan sojawan niger 71 da suka mace a Inates goma ga watan Disamba da ya shuɗe. Albarkacin hakan shugaban Faransa da tawakoransa na ƙasar niger sun yi jawaban da suka kawo furuci daban-daban ga furucin da wasu 'yan farar fula na Nijar suka yi a kai. Ziyarar shinkai ce saboda ina tunanin Faransa tana da muradu da take karewa a Nijar. Don haka ne ta zo. Faransa ta damu da Afirka saboda mun ga tana zuwa idan muna cikin wani hali na juyayi. Kenan mu yi aiki da karfafa wannan hulɗar. Saboda idan Faransa ta zo ne don kare muradunta, to mu ma mu yi ƙoƙari mu kare muradunmu. Hakika wata nasara ce ta da ra'ayin 'yan ƙasa haka kuma wata nasara ce ta ra'ayin Afirka musamman ma ta kungiyoyin fararen hula Afirka da ke yaƙi da dangantakar faransa Afirka ba wai kawai don addu'o'i ba ne kada su shamace mu na cewa ba mu tattalin arziki ba ne da ke da dalili da zon Afirka domin su taimake mu ne suka zo kamar da mu yarda. A wani fannin kuma kalar kuɗin eko zai fito a shekara 2020 inda zai maye kalar kuɗin sefa tamar kalar kuɗin ƙasashen da ke yankin mallakar mulkin Faransa a nafiyar Afirka da aka ma sauyin kalma tamar kuɗin al'ummar nafiyar Afirka da aka ƙirƙiro a shekara 1945 a ranar Asabar a cikin sanarwar ƙarshen taron shugabannin ƙasashen ƙungiyar tattalin arzikin afirka ta yamma sai da yawo aji na hamsin da shida da aka gudanar a abuja inda cibiyar take shugabannin sun amincewa mabudin kalar da ta eko haka zalika da a ƙarshen taron shugabannin sun amincewa girkin bankin bisawo cibiyar bankin afirka ta yamma a zayyanawar sanarwar ƙarshen haɗuwar tasu da shugaba mai riƙon jagorancin ƙungiyar isu mamadu ya jagoranta. Babban taron mabugan littafi na Afirka Tayef ya samu labarin kamun da aka ma ɗan jaridan nan na ƙasar Benin Inyas Sansu da wasu mutane sanye da uniform suka abki suka abka a cikin gidansa a ranar Juma'a. Wato Taif dai ta yi kiran da a sake a saki wato shi wannan ɗan jaridar da gaggawa ta bayyana cewar wato daman wato karamboshiyar shari'a ta sa ido a kansa tun lokacin da ya soma magana akan alakar wato cin hanci da ake musamman binciken da yake kan batun fallasar mirdiyar juya akalar kudade a babbar kasuwar arewa arevan da kuma wato reshen sobigbeck Inyan Sesu wato ɗan jarida ne a cibiyar editar Benin Web TV kuma ya yi aiki a cibiyar bincike ta batun lamarin Norbert Zongo Senozo a cibiyar Consortium International du Journalisme d'Investigation IGCJ kamar yadda sanarwar ta Tayeb ta ƙara jaddadawa. Ranar bakwai ga watan Juni 2019 tunasarwa ce an sake zaben ƙasar Nijar aji na biyu kenan a tarihin ta zaman mamba ba na dindindin ba a zauren shawara na batun tsaro a Majalisar Ɗinkin Duniya cumfuɗar shekara 2020-2021 wanga gamin wato tawagar ta ƙasar Nijar a zauren shawarar Mamman Sani Musa zai jagorance ta daga bakin January mai kamawa a New York inda tawagar ke sa ran nuna azakata da kuzarinta wajen girkin zaman lafiya da tsaro a faɗin duniya musamman ma a cikin yankin Sahel kamar yadda shafin bada labari na Aktu Niger ya zayyana abin tunasarwa zaben farko da aka ma ƙasar Niger a wannan hukumar kolin ya samu ne a shekara 1980. Kilon taba wiwi cannabis 81.3 wato wanda kimar yawan su kenan da cibiyar fafutuka da murkushe sarandin kwaya da shanta reshen maradi ta kama a ƙarshen makon da ya shuɗe a cewar shugaban cibiyar mutum biyu aka kama kuma aka gabatar da su gaban mahukunta ga dai cikon bayanin da muhammad usman adam ya ma wakilinmu muhammad mamman 21 ga wata disamba na wannan shekara mun cafke birgin tabar wiwi 32 wanda ya ba mu damar cafke wani direban motar dakon mai da muka binciki motar mun samu birgin tabar waiwai sittin da muka tsananta binciken direban wani bangaren na tabar waiwai za a kai shi ne a maradi wani kuma a kai shi a sandar mutunan da muka kama suna cikin gungun mutanen da muka kama goma sha ɗaya ga watan disamba gungu ne saboda mun kama mutanen su na maradi kenan sai suka ɗora waɗansu mutanen don haka ne suka tarar da mutanen da muka kama da suke son su wadata birnin maradi da tabar waiwai Daga babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar ba mu dawo babban birnin ƙasa me. A cikin wata sanarwa da ta wallafa ranar 19 ga watan Disamba, sandikar jujojin ƙasar Nijar Saman ya ɗau gudurin tsayar da aikinsa na sa'o'i 48 ranaku 26 da 27 ga watan wato na Disamba 2019 ba tare da aikin jalal ba a faɗin shimfiɗar ƙasa baki ɗaya. Game da wannan yajin aikin, Saman na nuna ƙin amincewarsa ga gyaran fuskar da za a ma matsayin mashaharanta da gwamnatin Nijar ya bukata kuma 'yan majalisa suka lamunta da shi wannan gyaran fuska zai bada damar masu diploman master n matrix and da duk wanda da duk wani diploma ko certificate na wato durwa zai zanto daidai kambancin wato ga jarabawar samun diploman juju a rawaitar sanarwar. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da digo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da digo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da digo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. istidio Kalangu labarun da rahoton na zo muku ne daga nan babban birnin Yemi anguwar Kwara Kano yanzu kuma ga rahoton na musamman. A cikin cibiyoyin karba haifuwa na ƙasar Nijar a lokacin durkushin ana aiwata tiyatar Caesarean kai a kai tiyata mai sauƙaƙa fitar da jariri amma aiwata hakan na iya haddasa wasu matsaloli. Jallo Maryama Kenda ta firanta da Dr. Idrisa Amadu na maternity Isaka Gazobi ta nan yamme ga kuma zubin firar tasu. Bayan an mamace hushi wajen haihuwa kwana nawa take yi a gidan likita. Gaskiya matsakaicin zama a nan shine kwana uku domin bayan aikin ana fansamar farko bayan kwanaki uku idan ranar fansaman na aka ga matar cikin ƙoshin lafiya ƙunshi babu dauɗa tana fita hakika yana kai kwanaki biyar misali idan akwai matsalar kaduwa tana rudewa tana juya harshe ɗaya ne da borin jaki bai hauhawar jini mai tsanani wannan ne ke janyo leclepsy idan mace aka mata fashi da wannan cuta domin akwai bincike sosai da za a yi cikin wannan yanayi ana iya kai har kwanaki biyar domin bincike domin ganin idan babu wasu sassan jiki da suka kamu. Bayan an sallame ta daga likita, shin macen da aka ma hushi akwai ka'idodin da ya kamata ta kiyaye? Bien sûr, de gestes, surtout Sosai akwai abubuwa da ba za ta yi ba musamman ma wanka da ruwan zafi da kuma kaucewa aikin ƙarfi mai yawa aiki da maganar likita da kuma duba fansamar kurshi da kuma abin da ya kamata a yi har fitar zaren da ke iya yi matsakaici kwana goma zuwa kwana goma sha biyu da kaucewa wasu abinci ji kayan zaki ruwan zaki da dai sauransu ya kamata a samu abinci mai kyau da samun hutu sosai fin kurji ya warke kuma babban abu musamman ma shine shan magani domin hutawa domin huta ko da shekara guda da rabi shekara biyu domin a baiwa ma'aifa damar hutawa ita ma mace ta huta. Likita, shin macen da aka ma hushi wajen haihuwa bayan shekarun nan biyu, shin tana iya kasancewa cikin wani hatsari? Tiyata kamar fashi ne mace idan ta girmama wa'adin da ya kamata ta kiyaye tana iya yin komai tana iya rakoma na aiki na karfi babu rauni tiyata bai hana gudu. Ko za ta iya daga wani abu mai nauyi? Kuna iya dagawa amma kuma ka ku ɗauki ka mai nauyi sosai kuna iya janyo kullewar hanci amma wannan ba matsala bace wajen warkewar kurji. mun sauraro duka duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na badan da Arlit malamin mu ke muku a futa lafiya.